Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International mu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na al'adunmu na gado tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓo al'adun jama'a ko'ina suke. Shirin namu na wannan lokaci zai sake tafiya kuje da ke yankin Abuja babban birnin tarayyar Najeriya garin mafarauta manoma ga kuma son baki. Saboda haka sai a yi sauraro lafiya. a gaida mawaƙan gomo na kuje. Kamar yadda muka faɗi cikin shirinmu na baya, wannan ƙasa ta kuje ita ce ma ta haifi babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Mun ji cewa ƙabilar Gade su ne ke da wannan ƙasa ta kuje. Mun ji cewa asalinsu daga Zaria suka fito. Hakanan kuma akwai masu faɗin cewa daga Doman jihar Benue ne asalinsu, kamar da yadda tarihi ke nunawa. Yanzu dai bari mu sake bin makaɗan sarkin kuje, gomo na kuje, zaki, Alhaji Dr. Haruna Tanko Jibrin, wanda shine sarki na sha shida a masarautar kuje, domin ya sake faɗa mana su waye ke da yankin kuje da ke Abuja yanzu, ga shi da bakinsa. Ah, alhamdulillah alhamdulillahi ni mai magana Haruna Tanko Jibrin kuje, gomo na kuje. Uh, mu mutanen kuje muna cikin kwararrafa wanda muka taso muka zo daga gurin kano muka zo ta gurin doma daga doma to akwai mutane biyu sunan ɗaya kafati sunan ɗaya kuma kwakwara to shi kafati ɗin da kwakwara uwa ɗaya uba ɗaya suke to da suka bar doma tun lokacin zan kusan gudun shekara 1750 suka zo nan gefen abuja ta gurin karshe yanzu haka kafati ɗin shine babba da shi kwakwara kwakwara kuma dukansu dai mahalba ne su biyu kwakwara ya taso ya bar yayansa a nan kafati ya zo ya je eh, farauta a kan farautan shi ya haɗu da Eh, bauna ne ake kiran shi wanda ya kashe bayan ya kashe kuma da ya kashe sai ya ga kamar cewa lalle babban kisa ne ya yi bayan da zai yi ya ɗauko wani abu nan ya kawo shi nan gurin yayan nasa a kafat sai ta kai koma gurin yayan ya je samu yayan ya ce yaya eh, na kashe wata babban kuzazaje na ɓauna amma ba ta da gashi sosai a jikinta saboda haka ba mu sani ba ko ya take amma na zo ka taimaka min da wani ko asiri wanda dai ko da menene ne kada samu damuwa yayan kuma ya bashi wannan taimako ɗin kuma ya ce mishi to ya za a yi ya ce ta wannan abu nan tana da girma da yawa ba za ni iya kawo shi nan inda kake ba saboda haka sai ya ya ce to ka koma can ka je ka zai kai ka a gurin nan a gurin garin shingen shi kenan sai gawa jama'a wanda suke kusa da shi cewa fashi shi ya yi babban kamo kuma nama ce wanda shi ba zai iya ya ci shi kadai ba duk wanda ke da niyya ya zo ya saya to garin zuwa in suka zo gurin sa sai su ce za su je gurin mutumin da ya kashe babban kuzazaje kuzazaje eh bauna ne ake kiran shi so kenan sai mutane na zuwa gurinsa suna sayan nama na wannan baunan da ya kashe ɗin to garin zuwa shine a hausance don mutane mu muna da alaka da mutanen zaria sosai don alakan da muke da shi da mutanen zaria yawanci eh, harshen mu mu fi son mun ka yi yaren mu gade sai mu hada da na hausa eh to so don alakan da muke da shi da zaria to so sai mutane muna zuwa suna sayan nama din in suka zo gurin sayan nama su ci ah, ko za mu je gurin wanda ya kashe wannan kujejen bauna to a tun lokacin nan ne mutane da yawa ba su iya su kira shi kuzazaje sai da su ce kuje to inda aka samu sunan kuje kenan to a lokacin da shi kwakwara yana sarauta sai na biyu sai bayan rasuwansa sai tsayi ya zo sarauta tsayin da ya zo sarauta sai ga ku ba abin da za yi dole ya koma ya je zaria don ya anshi addinin musulunci to dalilin barin su nan kenan ya je zaria ya je zaria kenan sai shi sarkin zaria ya ce mishi a ah, daga ina ka fito irin yadda ya mishi kutance sai ya ga cewa yana da nisa da yawa saboda haka ya koma kada ya sake dawowa shi zai aiko da jikokinsa su zo nan to dalilin da aka aiko da jikokin kenan suka zo suka kafa ah, abuja a dawo da yake suleja yanzu e to shine tun lokacin duk wata irin gaisuwa da wani eh, abubuwan da ake na zumunci ana yi tare da mutanen suleja sa sai shi sarkin zaria din ya aiko mishi da wuka na gargajiya da na yanka haka ya ka mishi cewa to kaga wannan shi shine kamar mulkinka wanda za ka rinka mulki da shi a gurin ya samu karfin ya nada duka yadda ake sarautu a zaria haka ya nada mutanensa tunda an ba shi shugabanci Duk wanda ya san wannan yanki na kuje dai ya san cewa manoma ne ga son baƙi domin in ba don sun ba da haɗin kai ba, ai zai yi wuya birnin tarayya Abuja ta kafi sosai kamar yadda take a yanzu. Baya ga noma su dai al'ummar kuje ko mu ce gade maharba ne sosai domin kai ka san cewa ba ƙaramin maharbi ne zai tunkari ɓauna ba shi kaɗai ya kuma kashe. kamar yadda aka ji daga bakin sarkin kuje shugabannin kujen sun kai gaisuwar ban girma a zaria wajen mai martaba sarkin zazzau kenan domin yin mubaya'a da karɓo sarautu domin zaman tasu a kuje ta yi ma'ana sosai ga gomo na kuje alhaji dr haruna tanko jibrin da bayanin irin sarautun da suka karɓo daga zazzau ya laɗa su da latu galadima madawaki da sauransu wato a lokacin da suka je bayan an dawo daga zaria kuma an sami ka faɗi waɗannan eh. manyan sarautu da aka nannaɗa kamar yadda eh. ake a eh, zaria dawaki dallatu galadima da sauransu to su ne yanzu suka zama kamar idon sarki shine kuma ƙasar nan gaba ɗaya sai ya rarraba su ƙauye ƙauye ƙauye ƙauye cewa kai za ka kula da ƙauye kaza kai za ka kula da ƙauye kaza a dalilin da aka samu iyakan kasa aka ce ta wannan kasa ga kasan shi wannan ƙauye ga kasarta wannan ƙauye ga kasarta har ya kai ga inda muke ɗin yau to kuma a haka ɗin za mu ce sarautu ma na kuje yanzu to ni ne na goma sha shida na sha shida eh ni ne na goma sha shida don an samu sarakuna zan ce wanda ya kafa gurin nan eh. mai suna kwakwara sannan mabiya da shi shine tsayi sannan na uku basuru sannan na hudu jaba sannan na biyar aliyu sannan kuma na shida <clears throat> magaji sannan na bakwai wuce sannan na takwas gomo sannan na tara basuru kuma sannan na goma gokuje sannan na sha daya ari sannan na sha biyu habu na sha uku jibrin wato wanda ne yau na gada kenan suleiman kuma shine na sha hudu suleiman bature to na sha biyar shine jibran abubakar na sha shida kuma shine nan yau eh wanda nike wanda na kama aiki nan tun alaf ɗari dubu biyu da ɗaya na zo nan yau wato dubu biyu da ɗaya eh a taikace dai wajen wata na biyu na dubu biyu da ɗaya shine na Allah ya kawo ni wannan sarauta din wato wannan dai muna iya cewa wannan ta kasance tsohuwar masarauta ce ko sama ce ai ta girmama Abuja zance ai in gaya muka wato eh, Malam Garba ai nan inda muke ka zo ka same mu nan tun ɗaya dubu ɗaya da ɗari takwas da hudu muke nan eh bayan a tafe-tafen da aka yi a yanzu inda muke dinnan inda kuji take tun dubu ɗaya da ɗari takwas 1804 muke nan. Kashi masu sauraron mu duka-duka da haka muka zo ƙarshen wannan shirin a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin musamman injiniyan namu Hassan Alhassan ɗan mutan Suleja. Ni Garba Aliyu na Zariya, ke maku fatan alheri.